tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da talatin ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati Shekh Muhammad Hassan Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin fosli na takwas da ke bayani dangane da hukuncin shari'a dangane da abin da ya shafi binne mamaci yaushe a ina da wani lokaci suwa a bisa wani tsari duk shari'a ta fayyace ta bayani dalla-dalla na irin yadda ya kamata ya dace ya cancanta a bisa tsari a binne gawan mutum musulmi. In ba manta ba karatun da ya gabata malam ya ɗauko matsala mai matukan mahimmancin gaske, matsala akan binne gawa a cikin masallaci, ko a bi wakin makabarta a je can a gina masallacin a inda malin ya bayani da cewa wannan bai halatta ba a shari'ar da annabi ya zo da ita kenan wasu wajeje da kake ganin an sa kabari a cikin masallaci ko an gina masallaci a makabarta to wannan masu wannan aiki sun yi ne a bisa rabin kansu aikin da yake wajibi ga malamai akan irin waɗannan abubuwa da ke faruwa shine su tsayo wajen wa'azantar da al'umma da ɗora su kan abin da shari'a ta yi umarni a kai a nuna masa haɗarin wannan al'amari a umarce su in wannan ƙabarin yana cikin masallaci ne a cire shi a kai shi makabartan musulmi a binne can in ko masallaci ne aka gina a makabarta to ko dai a mai da shi sito wajen tattara kayan aikin haƙi ko kuma a rushe shi baki ɗaya amma dai sallah irin waɗannan wajeje to sun ibadan ta ci karo da hannun da wanda ya zo da amanan addinin ya yi allah ya sa mu dace to bayan da malaye waɗannan bayanai kai a kunninka sai ka je su yi ai bayanai ne sauƙaƙa masu sauƙi da daɗin saurare to amma in ka faɗa haka sai waɗanda ke son irin wancan aiki sai su yunƙuro sai su ce me za ku faɗi dangane da ƙabarin annabi da ke cikin masallacin annabi shi ne sai mala yake cewa sun ma'uwaddu an azidal mas'ala tafsilan yace to sai in so in tsaya in fayyace ma al'umma bayani dalla-dalla ita wannan matsala ɗin in yi mata ƙarin bayani domin ta ƙara fitowa sarari. Wa idahan sannan ƙara haska wa mutane abin da ya shige masu duhu, fa'aƙolo sai in ce, Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hujirati Aisha, annabi an binne shi a ɗakin Aisha ne ba a cikin masallacin shi ba. mu ko dama Allah maɗaukin sarki ya umarce mu da kwaikwayon aikin annabi ne, shi kuma annabi ya ce mu koya daga halifofi shiryayyo waɗanda za su shiryar a bayan shi, ko mu ɗauki fassaran alkur'ani da hadisi a bisa fassaran aikin shi da kuma ayyukan sahabbai. Annabi bai taɓa binne wani a cikin masallaci ko ya yi umarni da a binne ba. sahabbai ba su wannan aiki na binne wani a cikin masallacin annabi ko wani masallacin da ba na annabi ba ba su binne annabi a cikin masallacin shi ba kuma a lokaci ɗaya ba su binne wani daga cikin sahabbai a cikin masallacin annabi ko kuma ɗaya daga cikin masallatan musulmi na wancan lokacin ba kuma ba su yi umarni da a yi haka ba kuma ba su ga an yi hakan sun yi shiru ba to ya kuma ka tsinci masallaci a cikin da'iran inda kabarin manzan Allah yake, don ba za a ce an tsinci kabari a masallacin annabi ba, domin babu kabari a masallacin annabi, sai dai an tsinci masallaci a da'iran kabarin annabi. Shi sa Mala ya ce ba abin ne manzan Allah cikin masallaci ba, sai dai an binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ɗakin na na Aisha. Wa kanatil hujra fi kharijil masjid, Mala ya ce wannan ɗaki na na Aisha waje yake can gefe guda da inda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake. Sahih, wannan kowa ya san haka al'amarin yake. annababuha annababaha ya tillu alal masjidi cewa ƙofan ɗakin nana aisha to yana daura da masallacin annabi ne ma'ana daga masallacin in ka lega ƙofan da ya ɓalle cikin sasan matan annabi to kana hangen nan ne ƙofan shiga sasan nana aisha can ne ƙofan shiga sa sunna na wance da wance da wance da wance ɗaukacin matan annabi. Lakinnaha kanat kharijal masjid sai dai ta ƙofan shiga ɗakin ma to yana wajen masallacin ne. Haka dai ma kullul hujiratin nabi kanat ta alal masjidin nabawi. duk waɗannan sa sa sa sa na matan annabi to gaba ɗaya suna tsinkaya suna daura ne da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa zallan an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madfunan fi hujrati Aisha Mala ya ce kuma sai ya zama annabi titar dama can an binne shi ne a nan ɗaki na sayyida Aisha as-Siddiqa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda. To ya ce, Hatta tuwufiya Abu Bakarin, haka annabi ya zauna shekara biyu shi kaɗai ke ɗakin, ba a masallaci aka binne shi ba, har zuwa lokacin da saidna Abubakar Bakarin Siddiq Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa, Ridwanullahi alaihi, Allah maɗaukin sarki ya mai tarin yarda. Fadufina sahaba Ababakarin fil hujratin nabawiyya sai sabe suka ɗauko abubakar ba su binne shi a cikin masallacin annabi ba sai suka binne shi a nan ɗakin annabta ɗakin sayyida aisha a siddiqa ila juwari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai maƙotakan ƙabarin annabi wa ba'dun nas Muhammad Hassan, Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi, yake cewa wasu daga cikin mutane ya zunnu wani malami yana zaton annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi dufina haka za an binne shi kamar haka ne ma'ana annaba a haka wa abubakar an yaminihi sai kuma aka binne abubakar a haka kun gano wannan da kyau ku kaddar annaba haka aka binne to abubakar da annabi ya zama haka kenan malai ce wa umar an shi malihi da aka binne annabi a haka sai aka sa abubakar a nan sai aka sa umar a nan ma'ana suka ritsa annabi a ina a tsakiya wa haza khata malai ce wannan kuskure ne a jira haka suke mun gano wannan da kyau ko kabarin annabi na nan kabarin abubakar na nan kabarin umar na nan kun gano wannan da kyau ko a jere haka suke ba haka suke ba kuna gano wannan da kyau ko shi yasa ake ce ma duk mai suna abubakar garba saboda daidai diddigen annabi daga yamma aka binne sayidina abubakar ba a jere haka suke ba ina fatan mun gano wannan da kyau falamma dufina abubakarin ridwanullahi alaihi dufina hakaza Mala ya ce, Kaga yanda bayan rasuwan Sayyidina Abubakar aka zo aka binne shi, wudi a ra'asuhu an sanya kan Sayyidina Abubakar inda kadami Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda ƙafafun annabi suke ne, a mamahu a gaban shi, ma'anan wannan shi ne, in aka sa annaba haka fuska annabi na kallon nan, ƙafafun annabi ba suna nan ba, to sai aka zo ƙarshen diddigen inda annabi yake na aka haka kabarin sai da na abubakar kaga ba bayan shi ne kai tsaye sai ka fada da ka fada ba ba wanda zai ka fada da manzan Allah kun gano wannan da kyau ko a nan yake kenan ɗakin tsawo yake da shi ba faɗi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Mala ya ce wa kanar Aisha, ita da Aisha Allah ya ƙara mata yarda, ƙad ja'alatil mawdi'il akhar ta tattali wajen da ya saura laha, in ta rasu nan za a binne ta, litadfuna ma'a rasulillah saboda a binne ta tare da annabi mai gidanta, wa abiha da khalifan annabi mahaifinta, ga ta ga mijinta ga mahaifinta. Kunga gano wannan da kyau ko falamma ina umaru yayin da aka soki sayyidina umar ridwanullahi alaihi tamanna umaru sai sayyidina umar ya gorin an yudfana ma'a sahibaihi dan a zo a binne shi tare da abokan shi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga shiga babban amini babban masoyi jakada manzan Allah wa abi bakarin da kuma siddiqul wara thaniyas naini aminin shi su zama su uku waje guda fa arsala abdullahi bin umar to nan sai sayyidina umar sai ya aiki ɗan shi abdullahi radiyallahu anhuma Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ila Aisha, ya aike shi wajen sayyida Aisha ha domin ya nemi izininta mulki kenan sarauta kenan adalci kenan kiyaye haƙƙin mai ƙaramin ƙarfi kenan babu handama babu babakere babu murɗiya babu danne haƙƙin mai ƙaramin ƙarfi yana da daman ya ce ya yanke a gwamnatance in ya mutu ga inda za a sa shi amma sai ya ce ɗakin nata ne a je a nemi izininta abin ne na anan in na rasu amma da yardanta mun gano wannan da kyau ko an udufina ma a sahibi a cewa abin ne na tare da sahibayya tare da abokaina fa in aznat ta ce sayyidina umar ya ce ma abdullahi in ta ba da izini falhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma ya shiguluni al'ana illa zalika ya ce kaga ni yanzu babu wani shagali da ke gabana babu wani abin da nake so yau a duniyan nan babu inda guri na ya tattare tare kaf in ba wannan wajen ba ba abin da nake so sai in na mutu abin ne ne a wannan wajen wannan shine dama manufan sahabbai su kullum ƙoƙari suke su samu ɗaukakan lahira so suke su rushe duniya su kwashi balullukan su gina lahira da shi kullum ba hankoransu shine mai za su samu a duniya ba saboda wannan duniya gida ne wanda yake zai kare a kusa ba sai an je da nesa ba fa in abat in ko aka je aka ce na nemi izini don Allah teman arzikin abin ne na anan sai ta ƙi farudduni ila maqabiril muslimina sayyidina Umar ya ce to ku marmaza ku dawo da ni makabartan musulmi ku binne na a can. Ƙala Abdullahi bin Umar sai Abdullahi ɗan Umar ya ce, Fazahabtu ila Aisha radiyallahu anha ya ce sai na tafi wajen sayida Aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda, ha jalisatun biki, sai na je na samu innan muminai tana zaune tana ta kuka. faƙultu da na sallama mata in ji Abdullahi ɗan Umar sai na ce da ita, inna Umara yasta'adinu na Umar ne ke neman izini, inna Umar munul khattabi lalle Umar ɗan khattabi, li'anna Umara ƙala laho, saboda na Umar ya ce mai, ƙul ka ce Umar bunul khattabi yasta'adinu, Umar ɗan khattabi yana neman izini. shi sa in an aike ka da kalma kakka canza ɗaliban hadisi waɗanda ke bin manhajin alkur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi da sahabbai haka ake tarbiyyansu abin da aka ce mai shi ya je ya faɗa inna umara yasta'adhinu inna umara bin al-khattabi qala kaza mun gane wannan da kyau haka ya ce da shi yasta'adhinu yana neman izinin an yudfana ma'a sahibaihi a binne shi tare da abokan shi anan. nan, wala ta karkace amirul mu'minina, karkace sarkin mumine na neman izini, fa'anal yauma ya ce domin ni yau ɗannan lastu bi amirul mu'minina, ne ba amirul mu'minina ba ne, ajali ya zo ƙarshe, yanayi ya kai ƙarshe, to magana ya ƙare a lokacin ne na Umar ya fitar da kwamitin shura waɗanda su ya ɗaura ma haƙƙin zaɓen shugaba ɗaya daga cikinsu. Faƙala Umar bin al-Khattab, na Umar ɗan Khattab yana cewa, yasta'adinu an yi ma a sahibaihi yana neman izininki ya uwar muminai abin ne shi tare da abokan shi. Ya ƙulu, fawajattu aisha ta biki abdullahi dan umar ya ce ina isa sai na tarar da aisha na kuka wahiya ta ƙolo ina faɗa mata saƙon umar ita kuma tana cewa da ni wallahi لقد كنت قد جعلت hazal المكان linafsi. Ai wannan wajen na tattale shi ne dan kaina walakinni uthir li uthir Umaru ala nafsi ta ce sai dai yau na fifita na Umar a kan kaina, wannan shine asalin imani, wannan shine fifita ɗan uwa a kan ɗan uwanka, shine yaban da Allah maɗaukin sarki ya masahabbai cewa wa na ala anfusihim walau na bihim khasasa ko da abu mallakansu ne suna da buƙatan wannan abu amma suna keɓance ‘yan uwansu da samun wannan daraja wannan mukami ne na sahabbantaka Allah ka sa mu koyi da su faja'a Umar fadufina amama Abi Bakarin sai aka zo da Umar aka binne shi gaba ga Sayyidina Abubakar bin nafsil kaifiyya a bisa tsarin da aka binne annabi aka binne Abubakar haka aka binne Sayyidina Umar allati dufina biha allati dufina biha abi bakarin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi tsarin da aka binne abubakar haka aka binne umar falayen bagi abadan mala ya ce bai dace ba ta tar an ya kuna ahadun fi mahazatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi muhazatin nabi ya kasance ya yi kafaɗa daidai wa da annabi fahuwa huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi shi annabi to manzan Allah ne allazi la yudanihi ahadun min al wanda babu wani wanda zai kai shi ya kafada da kafada da shi daga cikin halittun Allah kaf wala min al-bashari cikin mutane ne walau kana siddiq ko da abubakar ne walau kana umar Koda da sayyidina Umar ne ridwanullahi ala jami'i ashabi rasulullah dukkan yaddan Allah ya tabbata ga dukkanin sahabban annabi fina abubakarin fina Umar yanzu bayan waɗannan an cire su ko wanda zai kai ga manzan Allah waye kai waye kaman shi babu koma wane ne Allah ya sa mu dace wal masjidin nabawi wusiya aksara min marra fi ahadi Usman radiyallahu anhu. Mala ya ce masallacin annabi an faɗaɗa an yalwata shi ba ɗaya ba ba biyu ba tun zamanin Sayyidina Usman Allah ya ƙara mashi yarda. Mala ya ce minal jihati al-muqabala ta fuska da yake fuskantar nan, ya'ani lau ta khayyalna annal hujaratin nabawiyya a sharifa da za mu ce waɗannan ɗakuna na matan annabi fi hadal janib ƙaddar masallacin haka yake ga alƙiblan shi nan to sashin da sayyidina usman ya rika ƙara masallacin sashin nan ne arewa misali a bisa yadda muke a masallacin sai zama sasan matan annabi shi kuma yana yana kudu to sai rika ƙara masallacin ta nan ta nan ana ƙara masallacin ta haka kun gano wannan da kyau ku sai ya zama an bar tsuki a nan kuma ko yanzu ka je masallaci aka za shi ya fi faɗi ta nan kun gano wannan da kyau ku kuma ya yi zoɓa ta gaba inda kabarin annabi yake in ka je za a ga nan wajen fili ne kuma masallacin ya wuce ina fatan mun gano wannan da kyau to amma kuma daga wannan hannun ya je ya ritsa gidan annabi gaba ɗaya ya shanye shi ko kun gano wannan da kyau ko amma sai aka kewaye aka bar tsukin inda kabarin manzon Allah yake sai ya faro kusan ka ce a tsakiyar masallaci kun gano wannan da kyau ko misali masallacin ne nan to sai zamanto ɗakin annabi inda yake kuma ya faɗo kamar a nan kaga nan masallaci ne duka nan duka nan masallaci ne shi yana nan gefen nan duk masallaci ne haka har gaba amma shi yana nan amma ginin iyakan nan ya tsaya yana nan kaga dan karin a nan gaba ta wannan wajen kaɗan ne amma nan duk haraba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko haka a ƙara masallacin har yanzu haka yake to ba sayyidina Usman ne kadai ya ƙara yalwata masallacin ba Marwan ma ya ƙara faɗaɗa masallacin To shi ne sai malin sai yake cewa an ƙara masallacin ne ta wannan jiha min janibin zallatul hujurat ala hay'atiha wanda an bar waɗannan sasa sasa na matan annabi yadda suke wa kanat tausi'a min aljanibil akhar sai zama ta wannan bangaren ne ake ta masallacin nan ko inda ƙabarin annabi ba a taba shi ba kwata kwata zamanin Usman kaga Abubakar bai ƙara shi ta haka ba Umar bai ƙara ba, Usman bai shigar da masallacin ba, Sayyidina Ali da ya zo ma bai shigar da masallacin ba, balantana wani ya ce, Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulaf basi ba. Jama'a mun gano wannan da kyau ku sai suka kara ƙara masallacin tannan tannan tannan dai. ne sai Mala ya ce, Masjid wa المسجد هكذا وظل an ta ƙara masallacin ta yadda muka misalta. kuma al'amarin ya zama a haka ila sanati sittatin wa thamanina min alhijira har zuwa lokacin da hijira ta kai shekara tamanin da shida bayan rasuwan annabi da shekara saba'in da shida faja abdulmalik bin marwan sai abdulmalik ɗan marwana ya zo lil hajji ya taho aikin hajji falamma hajja yayin da ya ƙare aikin hajji wa'atal madina ya taho garin madina lissalati fi masjidin rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama domin ya salla masallacin annabi walissalami alaihi kuma yi ma annabi sallama irtakal membara liyakhtiba sai ya hau mumbari don ya hudu ba fawajadan nasa ƙarin shagalu anhu wa ta'allaqat absarahum bi hujratin nabi sai ga hankalin mutane gaba ɗaya ba kan shi suke ba kansu ya karkati ne zuwa ga sasan matan annabi falamma nazala abdul malik yayin da abdul malik dan marwa ne sako daga mimbare amara nan da nan asdara amran sai ba da umarni fi hazal yaumi tun daga wannan rana an yi wasi almasjid cewa a yalwata masallacin min jihatul hujurat ta ɓangaren waɗannan sasan wa an halal hujuratin nabi a shigar da sasan matan annabi fil masjidi cikin masallacin in an rushe ɗakin hafsa juwairiya ummu salama ummu habiba zainab da sauransu ɗakin aisha zai rusu ba dole a bashi ina fatan mun gane yau da a ce bai wannan ƙarin ba in ka je madina za ga ga masallacin annabi daban ga gidan manzan Allah daban sai dai suna kusa jama'a mun gano wannan da ke ku haka za ka je ka taras Ta amma lokacin hijira na da shekara tamanin da shida abdulmalik ɗan marwan ya ba da wancan umarni cewa ƙara masallacin ta wannan jiha ɗin min hazal yawan fakad. دخلت hujratin nabi bima fihi hujrat aisha tun daga wannan rana ne aka shigar da sa sa sa sa na matan annabi daga cikin inda ya samu fadawa cikin ƙarin masallacin haddasa san Aisha. Wa fi hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan sasa na Aisha annabi kenan, wa abubakarin wa Umar haka na abubakar da umar duk suna kwance a ɗakin mahala ya ce dakhalat dukhilat ila masjidin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka shigar da wannan sasa cikin masallacin annabi wa kunna na tamanna fi tawsi'atil akhira fi masjidin nabawi an yarji al'amra ila aslihi mala ya ce muna fata muna gorin in Allah maɗaukin sarki ya ba da arzikin za a ƙara yalwata masallacin annabi a mai da al'amarin yadda yake zuwa ga asalin shi. Mun gano wannan da kyau ko? Me mala yake nufi? A fitar da gidan annabi. In za a ƙara masallacin a ƙara shi ta ina, ƙara shi ta nan. Wannan ɓangaren inda sa san annabi yake a fitar da shi daga masallacin gaba ɗaya, kuma wallahi za su iya. A yanzu dai. mun gano wannan da kyau ko to amma aiki ne ba ɗan ƙarami ba ba wai maganin kuɗi ba in kuɗi ne saudiya za su iya yi ina gaya muku inda akwai yanayin da za a yi ginin ma a sa mai spring a sama waɗannan mutanen za su idan sun shirya kalli irin ƙarin da suke wa masallacin ka'aba ji irin aikin da suke suna narka kuɗi don neman yardan Allah gini kowane irin gini ne duk tsadan shi duk tsawon shi a sama idan harami ya buƙaci wannan waje wallahi kafin ka dawo baɗi za ka tadda wajen ya zama ginin masallaci ko amai da shi filin Allah kawai sun ta da shi aiki komin koyau aka gama shi ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi mutanen da gaske suke neman lahira Allah ka ba su Allah kar ka manta da mu mu ma ka ba mu lakinnal ulama hunalik sai da akwai malamai a duniya sa an sa mana kun gano wannan da kyau ko muna fatan a mai da masallacin yanda yake a mai da kuma yanayin kabarin annabi cikin gidan shi kenan in za a yi za a ja gini ne kawai haka a fitar da wajen a ware inda sun gidan yake sai masallacin ya karata haka jama mun fahimci wannan da kyau ko to kuma Allah ya rufe asiri ne masallacin ya zama ta haka ta yadda ba yanda za ka yi mai ɗawafi ina gaya muku da za a ware masallacin daban gidan daban a irin wannan lokacin ya zama ga masallacin a nan ga gidan wara a nan wallah wasu ɗawafi za su ta yi kun gano wannan da kyau ku? in ka kalli wata ɓannan sai ga wata ɓannan fi da sauƙi <laughs> ana fahimtar wannan da kyau ku? don wata ɓannan gara wata ɓannan da ita malam zai mana ishara a nan malam ya ce wahum ahalu fadlin su malamai su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ma mafalala Allah ka sa muna cikinsu, wala na zunnu bihim illa kulla khairin malaman da ke Su'udiyya wallahi al'azim ba ma masu wani zato sai zaton alkhairi. Lam yata makkanu min zalika min babul muwazana ba samu dama ba ne, ba samu zarafi ba ne, al'amarin ba hannunsu yake ba. Mala ya ce, Za mu yi masu wannan uzuri ta fuskan auna abubuwa bainal masalih wal mafasid, tsakanin auna abubuwa na maslaha ga al'umma da kuma auna abubuwa waɗanda za su zama abin ɓanna. Kun gano wannan da kyau ku? Yau a ce za a fitar da masal kabarin nan daga inda yake ku, ƙarshen da sai an samu garuruwa na musulmi a yankin larabawa nan da yawa sun yi radda. ina gaya muku za su faɗa abubuwan da kai sai ka gwammace ma a bar shi yadda yake za ka yi mamakin Allah a irin jawaban da malam zai zo mana a yanzu wahaza haza amrun wannan kuma al'amari ne na shari'a duk sanda abu yake maslaha ne gare ka ko maslaha ne gare ku to ku auna shi shin maslaha ne ga shari'a maslaha ne ga mafi yawancin al'ummar musulmi in A to sai a wannan abin in a'a akwai maslaha gare ku amma akwai mafsada ga addini mafsada ga al'umma to barin wannan maslahan yafi sama da aje a kawo ma mutane mafsada shine irtikabu a khaffid darare ne mun gano wannan da kyau ku mala yace la bage an yaqdaha fihi ahadun bai dace wani daga cikin musulmi ya suka kan wannan al'amari ba fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin annabi lam yastati an yuraddal bait da shi ma annabi bai iya mai da ɗakin Ka'aba ala qawaid Ibrahim a bisa harsashin ginin annabi Ibrahim ba ma'a ƙudiratihi tare da annabi yana da ikon yin hakan. wannan? Annabi ya tabbatar da cewa mushirikan Makka sun gina ka'aba sanda suka tashi gina ta a bisa saɓanin tsarin yadda ginin ta yake, sun sauka kan ƙa'ida tamaman. Mun gano wannan, domin sanda suka tashi ginin ka'aba, ƙaddara ka'aba haka take. To da suka tashi gini sai kuɗinsu ya ƙare na halal, don lissafin da suka yi sun yi lissafi kuɗin ga irin ginin da zai masu don sun sa ƙa'idan ba za a ginin ka'aba da sile na haram ba da suka auna sai suka in suka ɗauki fandishin ɗin ta yadda yake za a samu matsala sai suka yanke nan sai suka yanke nan sai suka gina ka'aba a nan tsakiya a nan ta hau fandishin nan ta hau fandishin nan kuma an yanke nan ma an yanke to a nan sai suka fitar da hijir ismail Ka'aba ƙofa biyu ke gare ta sai suka toshe ɗaya suka bar ɗaya. Ka'aba ƙofa binta ƙasa suke sai suka yi sa a sama. To sanda annabi ya zo fatahu makka bayan cikin dare ya gama komi sai kira Aisha sai ya kwakula mata nan ta ga manya-manyan duwatsu kamar girman raƙuma ya ce to wannan shine harsashin ginin Ka'aba. Ya ƙwaƙula mata can ya nuna mata. ya ce mutanenki ne yayin ginawa ga uzurinsu ga uzurinsu ga uzurinsu ta ce to da yanzu gari ya komo hannunmu ya rasulallah a mai da masallaci yadda yake ya ce tab ai ba zai yiwu ba za su fahimta ba kwana-kwanan nan suka bar kafirci za su ce to komi ma ya lalata haɗakin Allah ya ɓata wannan zai iya zama sanadiyan rashin fahimtar addini ga wasu Allah ya bari to malai yana ƙoƙarin kawo ma malaman Su'udiyya da shugabannin Su'udiyya hanzari ne da cewa ƙila sun kalli mafsadan ya fi maslahar yawa, shi sa ba su yi ba. Mun gano wannan da kyau ko. To, ana nan a bisa wannan yanayi, Allah maɗaukin sarki ya ɗaura Abdullahi ɗan Zubairu ya zama shine gwamnan Makka, lokacin yana matsayin khalifa, Aisha ta gaya mai wancan karatu sai rushe Ka'aban. ya gina ta a bisa harsashin da annabi ya nuna. To ana nan hajjaji ibn Yusuf sakafi lokacin da ya kawo mai hari ya kashe shi, yana ɗawafi sai aka ƙyanƙya mai cewa ai ya gina ka'aba a bisa tsarin da suke so, hajjaji ya sa aka rushe Ka'aba. Ya ƙwaƙulo fandishin ɗin tsab, to sai fitar da ita a bisa wannan katangan kan fandishin annabi Ibrahim, nan ma ya maida ta haka, nan ma ya maida ta haka, da ya zo nan wajen sai ya yanke ta irin yadda mushirkan maka suka yi sai ya fitar da hijir Ismail a kan fandishan ɗin annabi Ibrahim sai kuma ya toshe ƙofofi guda biyu da annabi ya ce haka ka'aba take da ibnu zubair ya fitar da su sai mai da ƙofa ɗaya a sama wannan gini na hajjaj ibnu yusuf sakafi shine har yau jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk wanda ya samu dama ya shiga cikin hijir Ismail ya sallah to cikin Ka'aba ya sallah kawai dai ginin ne dai ba ta da shi sama ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ma qudratihi ala fi'li zalika kama qala ibn al-qayyim kama yanda ibn al-qayyim al-jawziya ya ambata ga cewa annabi zai iya yi cin da gari ya komo hannun shi amma da ya auna tsakanin mafsada da maslaha sai ga hakika mafsadan tafirin jaye akan maslaha sai manzon Allah sai ya bari qala rahimahullah inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad shar'a li ummatihi ibn al-qayyim yace hakika annabi ya shar'anta ma al'umman shi ijabu inkaril munkar cewa wajibi ne duk sanda su ga mugun abu su sa hikima wajen inkarin shi liyahsila minal ma'aruf saboda a samar da kyakkyawan tsari da kyakkyawan umarni da al'umma za su gina a kai ma yuhibbuhu Allah wa rasulu irin ma'arufin da Allah da annabi suke so. Fa in kana inkarul munkare, Mala ya ce, To, amma in ya zama inkarin wancan munkarin, yastalzimu ma huwa ankaru minal munkar zai haifar da mugun abu mummunan al'amari sama da na farkon, fahuwa amrun bi munkarin, to wannan kawo da mummuna zai zama umarni ne da mummuna lokaci da. Mun gano wannan? Idan ka tsaye da inkarin munkari, sai kuma wannan abin ya ja munkarin da ya fi wancan, to abin da kai shine kayi munkari kuma kayi umarni da munkari ba ka da lada kuma za a rubuta maka zunubin yin umarni da munkari da kuma aikata munkari jama'a mun gano wannan da kyau ko kaman kai ne ka san in ka je kai wa'azi abu Allah za a zagi Allah sai ka je kai a wannan wajen to kayi umarni da munkari kuma zunubi za a rubuta maka kun gano wannan wasa'a fi ma'asiyatillahi wa rasulihi kuma duk wanda ya irin wancan kau da munkarin ya haifar da munkari mafi girma to wannan ya saba ma Allah da annabi ba aikin Allah da annabi yayi ba aikin gadi yayi ولقد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Rabi makka Akbarul Munkarat, domin annabi a garin makka yana ganin munkare shibka shibka wala yastati'u taghayyiruha tare da haka kuma bai da ikon kawo da su, bal lamma fataha Allahu alaihi makka annabi Mala ya ce yayin da Allah maɗaukin sarki ya sa ya ci nasara a garin makka, wasarat makka ta dara islamin makka ta zama gidan musulunci. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala hadamil baitil haram annabi da النبي nufin rushe masallacin Ka'aba. Waradduhu radduhu ala qawaidi Ibrahim dan ya mai da shi a bisa harsashin ginin annabi Ibrahim lam yaf'al an-nabi zalika annabi bai yi wannan aikin ba ma qudratihi ala fi'l zalika tare da yana da ikon da zai yi لأن قريشا كانت حديثة أحد بكفر سورة قريشا بس دقي دبر كافر ba. wa qaribatu ahadin bil islami kuma sun shiga musulunci kwana kwanan nan to cin da za a gaza fahimtansu to sai su janye manufofi jama'a ka ake yi ka san in ka ɗauko tsari in kai wani abin zai hana a fahimce ka nan gaba to wallahi wannan abin karka suke ka yi shi ko da abu mai kyau ne bai shi sannu mun gano wannan da kyau ko wannan shine tadarruci na alkur'ani hatta wajen awamir wannan wahi hatta giya ai ba haramta ta dare ɗaya ba amma mun karaci ai azumi ba a yi umarni a yi shi lokaci ɗaya ba amma menene ma'arufi ne a bisa tsari ake bi sallah da aka saukar da biyar ba ce a yi su lokaci ɗaya ba da biyu aka fara kuma rako'i biyu biyu kaɗan kaɗan a hankali a hankali tsari bayan tsari mutane na ganewa suna fahimta har aka zo da abin da za su iya karɓa baki ɗaya shi said sayyidina ali yake cewa ku bari mu karantar da mutane ala qadari uqulihim gwargwadon fahimtansu ya ce a turiduna an yi kaddiban laha wa rasula so kuke a ƙaryata Allah da annabi kun gano wannan da kyau ku da yawa waɗanda hannunsu bai tabbata ya goge sun samu ƙwarewa a harkar ba duk suke haifar wa musulunci da matsala ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin al-mas'ala ma da ce ga wani matsalar Mala ya ce, Masa'ilil mawazana bainal masalih wal mafasid, matsala dangane da auna alheri da sharri, ɓanna da ma'arofi, ɗa'a da zunubi, kirki da baɗala, ya ce, matsalan auna waɗannan la yambagi li ɗalibi ilimin mutahammisin, wannan ba aikin ɗan ƙaramin ɗalibi ba ne mai ɗumin ƙirji, mai hamasa, mai kazallaha da gigiwa, ba aikin shi ba ne. ɗalibi da yanzu ya fara hamasa ta jashi zil na addini ba aikin shi bane ya ɗauko masale da mafasid yana auna su ba aikin shi bane kuma kalli mafi yawancin samarin mu ba aikin su ba kenan sai sun ma addini illa ƙarshe zo su nadama su saka mutane cikin bala'i ba aikin su bane kaga aikin da manyan manyan malamai irin su Uthaymin irin su Muhammad Nasir Din Albani, irin su Bin Bas, irin su Malam Abubakar Gumi sai sun yi wata shida suna tattauna ƙadiyya kafin su hallale ta, shi yanzu ya hallala irin su ɗari uku. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ka gaya yadda al'umma ba za shiga bala'i ba. Malam ce ɗalibin ilimi da yanzu yake neman ilimi ya yaudaru, saboda hamasa da kazallaha da hubbu zuhur. Malam ce wannan ba aikin shi ba ne. mun gano wannan da kyau ko aw mathurin bi an yuttahama ahlul ilmi ko kuma yana zullu yana zullu shi dai kullun ya tuhumi malamai kullun kokari yake malam wane bai iya ba malam wane ya kuskure kaza kaza ko jama'a ku kalli kaza ai waje kaza ba haka bane ai ba iya ba yace kullun zillan shi tuhuman malamai wa ahlul fadli da cin mutuncin masu falala kun gano wannan da kyau ko a ɗauko dattijo ne a wulaƙanta shi a ɗauko babbawa ne a tozata shi a zagi malam wani a wulaƙanta kaza ya ce wannan kullun zillansu da kazan lahansu kenan min ulama daga cikin malaman musulunci wa ahlal fadli min ulama al'ajilla da tuhuman malamai masu martaba biljubun a ce waɗannan matsorata ne su ne ba masu tsoro ba ai waɗannan ba su da hazaƙa su ne masu hazaƙa ba su da zalaƙa su ne masu zalaka sun bi kowa <laughs> jawabin gano wannan da kyau kuma sai ka ga shi fa ba gyaran da yayi hasali shi cikin gyaran wani yake ma gyara ko bai kaman kashi ba jama'a mun gano wannan da kyau cikin gyara yake ba mala ya ce au ila akhir hadhihi tuhum al'arida kai zaka same su cikin tuhuma tuhuma tuhuma tuhuma masu fadi kullum bakin su tuhuma ne tuhuma tuhuma tuhuma ba ai kaza ba an yi laifi kaza an yi kuskure kaza da ba haka aka yi ba da da da da da a arid mun gano wannan kyau ko mafi yawancin mutanen da za a zauna a masu darasin wannan kalman ko da kowa zauna lafiya kuma da hayaniyar da ke faruwa a duk duniya da bata, duk in ka ga rikici cikin addini cikin al'umma musulmi sun kasa ci gaba sun tsaya suna ta dawurura waje kaza ko ɗalibi ilmin mutahammis ne ta sasa gaba ku gano wannan da kyau ku an samu kuɗi ya kamata a yi kaza a yi wajen neman kuɗin da kaza aka yi da tsari kaza da tsari kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun in mutum ya zauna bai karanta tsarin psychology na mutane ba ko ba inda zai je a da'awa ba inda zai je a harka zai tsaya su ta wahalar da shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma kawai sai ka sa masu birki waje ɗaya sai ka ce fas da bi ma to umar malamin nasiha ya tsaya kawai ya afakaice in ka ji zagi da cin mutuncin da ake malaman harami akan wannan matsalar za ka yi mamaki ƙananan ɗalibai wanda ba ma kai zunubin jahilai ba amma suna zagin manyan malamai irin su bin irin su albani irin su usaimin irin su Fauzan, irin su Jamilu Zainu, manyan malaman harami ana zagin da cin mutuncinsu akan abin da kai da za a ce maka yi magani. Mun gano wannan da kyau ko? Sai ga bai iya yin komi ba. Kun gano wannan irinsu ko ana ɗaukansu a kai su garin da ba irinsu ni. Ka gano wannan? A ce kana son mu ga ƙwazanka? Mutum ne zai tadda an yi noma masara ta isa ɓalla ta yi komi an ɓallo an ɓare an gasa kawai sai kama ci shi ai na fi kowa iyawa yana gwagura yana shan ruwa ya fi kowa iya sai ce tsaya tsaya tsaya a ji wannan masara, sai a kai shi can wata gona a bayan gari ba gyara ba komi a ba shi fatanya a ba shi madingiri a ba shi lauje a ba shi taki a ba shi garma a ba shi komi a ce yi irin wancan da aka yi amma nan ka shiga aikin wani ne fa jama mun gano wannan da kyau ko ka shiga aikin wani ne a je ka can ne ka yi jama kuna gano wannan da kyau ko to waɗannan da suke zagin waɗannan malamai da so samu ne sai a ɗauke su sai a kai su Azerbaijan, ko a kai su Isra'ila, ko a kai su Spain, kun gano wannan ko a kai su Sudan ta gudu, sai a je a kai su a ce su gyara su. kun kuma yanzu sun ce ba iya sunna ba ne ai ga yadda za a iya fahimtar da jama'a su gane sai a kai su san bi su a ce su yi wa'azi a can kun gano wannan da kyau ko ai ga wasu musulmin ka gyara su ai musulmi ne da suka yi haka je ka gyara su to shi ne sai a gane cewa ka iya e mana ba da islahi ai wannan wani saƙo ne muke aikawa shekaru barkatai mutane ba su fahimce mu ba sun ɗauka wai muna son mai sallah ne ‘yan gajera wala tubsidu fil ardi ba da islahiha saƙonni ne ake aikawa ina fatan mun gano wannan da kyau in arka riga aka gyara ko hmm, Allah shi kyauta bar ma kan kan yi tafsirin da ban yin yin shi ba jama'a kuna fahimtar wannan to gyaran irin waɗannan abubuwan da waɗannan matasan suke tunani ko ba za su iya ɓata ma kansu lokaci suke yi da ko lokacin da suka rika ba su fatul bari suwaye suna zuwa bayan gari suna ƙonawa wai ai dan me akwai ash'ariyanci ciki da sai a ce a'a a je ma ash'ariyawa nasu ɗauki buharin kai naka kawai simple as abcd da sai kai naka mun gano wannan a dama maganar kallon nasu ai wajibi ai ka ce kai kalli nasu ya zai iya nashi ya kalla ya yayi ai ƙur'ani ya riga ya wata magana yace duk wanda ya rena tsayuwan wata ya hawaye ya gyara yake cewa da mutane da aljanu za su haɗa kan zo da irin alƙur'ani ya ce ba za su iya ba ko da za su taimaki juna su ma kalli na Allahn su yi ai ga na Allah nan su kalla su yi wallahi malam in kana karin littafin da ake zagin sibin bas za ka mamaki wai ai suna tare da gwamnati kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai kai dariya ka ce ikon Allah irin wannan zagin ne aka rika masu albani fa ci malaman gwamnati su kuma gwamnatin a duniya ba waɗanda suke ƙi kuma irin su? kun gano wannan da kyau ku mu din na ana mana kallon malaman gwamnati ne saboda babu wani attajiri da za mu je mu kwantar da kai a ƙasa yana mana wahayin maganganun shi mun gano wannan da kyau ku babu to shikenan gwamnati ne ke ba mu kuɗi cin da ba za mu je gidan wani mai sallama mu ce muna da bukata kaza ko abin da ya kama da kaza da kaza ba irin waɗannan abubuwan jama'a sai mun yi nazari a kansu Allah ya tsare mana imanin wannan nasiha ce mai kyau wanda za mu zo mu shirya lecture a kanta da misalai za ku zo kuna ji da misalai manya-manya wasu irin abubuwa ne suka haifar da bala'o'i yau a duniya aka waye gari da'awan musulunci a wasu yankuna ma ba su yiwo waɗannan mutahammisai ne kun yau a Siriya ba inda za ka zauna ka sa wannan karatun kana yi saboda wasu samari masu hamasa sun ce malamansu ba su iya ba yau idan ka je ƙasan iraki haka in ka je afghanistan haka in ka je pakistan haka in ka je malama haka in ka zo wani ɓangare na Najeriya ma haka, haka ka je waje da dama wannan addinin ba zai yiwu ba, saboda wasu sun sa hamasa suna ganin wannan hayaniyar wai shi ne zai sa a yi addinin Allah, ko kuma za su iya kawo canji cikin al'umma dare ɗaya. Ba abin da za ka iya yi. Jama mun fahimci wannan ko? Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Malai ce, fa'idan رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallama fil masjid kabarin annabi lalle yana cikin masallaci a yau a bisa yadda muka yi bayanin dalilin shigan masallacin cikin kabarin haza amrun khasun bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya ce wani al'amari da yake banci annabi fadlan an annan nabi kada tadarra ila rabbihi a iya cewa ma annabi ne ya ƙanƙan da kai ga Allah wajen roƙon Allah azza wa jalla an yasira qabarahu yawman min al-ayyam Allah yasira qabarahu kar Allah ya sa kabarin shi ya zama yawman min al-ayyam komin tsawon zamani wasnan yu'bat ya zama gunki abin bauta in an kai annabi baki'a kana tsammanin za a iya tsara wannan wajen daga mutane kai kai jama'a sai ka ji aikin haji za ga tsiya ka je ga abin da ake a wannan wajen mun gano wannan da kyau ko akwai fa mutumin da sanda muka je muna ɗawafi wani ya zo ya tsaya yana shafan wannan ƙarfan na muƙamu Ibrahim yana shafa yana shafawa a jikin shi yana shafa yana wani ba askari zai ce ya bid'i ya kore shi ɗaya daga cikin ‘yan unguwan nan muna tare da shi wajen aikin haji ya ce lalle bid'i kuwa Kun gano wannan? Na kasa gane abin da yake shafawa a jikin shi. Kaddar kabarin annabi ne a wannan wajen, kai kai saka na shi wani abin da yake? Eh? Lokacin da na je aikin haji na ƙarshen nan fa, muna shigowa ka'aba za mu yi tsawafi, za mu yi umara, wani daga cikin waɗanda muka taho ta da shi ya kalli babban malami malam Arsalan, ya tambaye shi, ci ta malam ina kabarin annabi. A maka fa, a ka'aba. mala a sai ya kalle shi kai dai iskan ina ne a nan ne yake neman kabarin annabi to yana madina <laughs> mun gano nan da kyau wannan abin da na ɗauka akwai abin da aka sa shi ne aka ce a kabarin annabi zai je yi to ya ƙosa Allah Allah Allah yake kuma wannan ya nuna mada jahalihi zurfin jahilcin shi bai ma san ina annabi yake ba amma maka yake ko madina kun gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa to a cewa kabarin annaba a sarari yake irin wannan Allah kaɗai san tsafin da za a yi Allah kaɗai san shirkan da za a yi shine ya roƙi Allah cewa Allahumma la taj'al qabari wasanan Allah karka sanya kabari na ya zama gunki ya ubat wanda za a je ana bauta mashi min ba'adi a bayana wannan hadisi al-Imam Malik ya fita da shi a cikin Muwatta fi qasr as-salati fi safari babu jami'is sala a lamba hadisi na 172 shafi na 85 Ahmad ya fitar da wannan hadisi a jiz'i na biyu shafi na 246 Abdurrazzaq ya fidda shi a cikin Kitabul Musannab jiz'i na biyu lamba hadisi na 1587 Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi Mala ya ce, fa'anta ta zahabu ilahu Nalik? Mala ce, kai za ka je ai, da izinin Allah, ku duka za ku je, za ku je madina ai za ku je inda kabarin annabin yake la tatamakkan min an ta tamudda yadaka alaji dare hujratin nabawiyya wallahi duk tsiyanka ba za ka iya sa hannu ka taɓa wannan garin ba mun gano wannan da kyau addu'an manzan Allah wallahi ba ka iya miƙa hannu ka ganin taɓa tafan nan wallahi ka taɓa wajen baka isa ba ko kai waye kuma ko ku nawa ne kuma duk himman da kuka yi wallahi ba za ku iya ba kuma ga abin kana kallo bangon ma ba ka isa ka taɓa ba ko wani malami daga cikin malaman najeriya ya ce lokacin da ya je da kabarin ko an yi fensin ne fa da karafuna kawai kana kallon kabarukan ga wasu, a filin allah da haka yake suka rika za suna shafan karfa suna shafa tabarraki suna shafa shine irin wannan wani babban malami ya kalle shi yake ce hazan hadith la yadur wa la yanfa ƙarfe ne bai cutarwa bai amfanarwa kawai da ya kalli wancan malami shi wannan bakin fata ya kalli balarabe ba ƙureshen malami ya ce a'lama annahu hadid na san cewa shi bakin ƙarfe ne walakin afdalu minka wa min abika ya fi ka ya fi ubanka ai malamin ya rubuta a littafi shi kuma wannan sakaran ya dawo Najeriya yana bada labari sai ga littafi mun ji wancan kasa ɗin sai kuma ga littafi shi wancan malamin ya rubuta yana bada labarin haka sai mu gane ashe sa kare da gaske ya faru ku gano nan. tun daga wannan lokaci ina tsammanin faruwan waɗannan abubuwan ya sa shugabannin ƙasan suka ɗauki wannan mataki na tsara wajen kuma za ka ga a kewayen wajen ga malamai ga jami'an tsaro suna tsaye a wajen ko ka ne muka yi yunƙuro katangan da ke tsakanin kuma ba ka auro ta ka zo wajen ba a da manzan Allah kuma ba wanda ya taɓa hankoran ya kai ma wajen nan hari sai 'yan shi'a kullum suna ta ƙoƙari, hankoro, himma ƙwazo suke yi, wai sai sun afka ɗakin Aisha sun ƙwaƙule ƙabarin annabi sun tafi da shi, ko su ƙwaƙule ƙabarin Abubakar da Umar sai su zubar da su. Hashimi Rafsanjani tsohon shugaban ƙasar Iran ya taɓa zuwa zamanin Fahad ya kai ziyara Makka aka tafi Madina da shi. Fahad ya raka shi, da aka je za sallan Juma aka buɗe ɗakin Aisha ya shiga, ashe ya yi guzurin ƙasa aljihu. Yana zuwa ya ɗibi ƙasa ya zagi Abubakar ya watsa ya zagi Umar ya watsa. Huzaifi na kallo, yana fitowa ya hau kan mimbari sai ya ɗauki wannan takardan ban ya sa aljihu kawai. Ya ko bayani kan shi ya yi musu biji-biji ya kalle shi mai kaca-kaca. Ko shi gwamnatin Saudiya take cewa ya lalata mata diplomasiya ya lalata diplomasiyan annaba ai in ka zagi abubakar da umar ai nan ka lalata annaba ai saboda abubakar da umar halifofin shi ne abokan shi ne sarakan shi ne shi kuma wannan kafirin me shi ga annabi sarkin annabi ne abokin annabi ne khalifa annabi ne me alaƙa shi da annabi ya taɓa ganin annabi annabi ya san shi hasali ma maƙiyin manzan Allah ne ko zai fi kawai caccake shi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau gashi nan Allah madaukin sarki ya mai da shi nasiyan mansiya ka amsa zahib amma har yau ko kana so ko baka so zaka ji huzaifi na ralla karatun alkur'ani anan nan dai masallacin so da so ƙi da ƙi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, man safara falam ya ƙadar an ya mudda ya dahu, daga cikin kwako wanda ya riga ma ya kai ziyara madinar amma ya iya sa hannun shi ya taɓo garin bal iza jahata ilal hujra in ka fuskanci wannan ɗaki na Aisha hujratin nabawiya hujratin nabawi litad'u rabbaka in danda da zaka kalli ɗakin ka ɗaga hannu zaka yi addu'a qala laka ahadu ikhwanika ha hunalik nan da nan za ga wanda daga cikin yan uwa ya ce waje haka ilal al-qibla kalla wad rabbak ka roki Allah jalla wa ala mun gano wannan kyau ko is'alillah tabaraka wa ta'ala fuskanci alqibla ka roki Allah ba nan ba duk addan annabi ne Allah yake kiyaye kabarin shi ba zai zama wasnun ya ubad ba kuna gano wannan da kyau ko addan annabi ne to ina ga an iya ware masallacin daga ɗakin wallahi wasu sai sun mai da shi wajen ɗawafi. Ɗai ko a zuba bataliyan sojoji da kayan yaƙi a yanzu ma a haka ‘yan bida cewa suke yahudawa sun hana ziyarar annabi mun gano wannan da kyau ku abu ɗaya fa aka hana su an hana su shirka ne to kasan duk wanda ya zo da ɓanna Allah maɗaukin sarki ya rufa ma al'umma annabi asiri da kai wajen hana wannan ɓannan ta faru wanda ya ƙullota ta aljuhu, mun gano wannan da kyau ko to duk sunan da ya ga dama zai iya sa maka to kai kuma kana da hankali sai kai banza da shi kun gano wannan sai ka ci gaba da abin da yake shine mafi a alagare ka an ce wahabiyawa an ji bai dame mu ba aka zo aka ce yahudawa aka ce kaza aka ce kaza duk ba abin da ba faɗi ba sai kuma gashi ba je ko ina ba su masu faɗin waɗancan addinin sai ga wani ba yahudi sun ɗauka sun ce shine allansu ba je ko ina ba ba a je ko ina ba an yi wannan ko ba a yi ba kuma ba taɓa jin wani ba wahabi mu ne wahabiyawa kun gano wannan kai ne kake ɗaukar sunan wai a bisa zagi wane ne alwahabu Allah an ce mana mabiya Allah sai zama abin fushi ba wani abu kamar ka ce muhammadiyawa ne suwa mabiya annabi muhammadu mu ne kun gano wannan ko kuma ku faɗa mana naku kun gano wannan da kyau ku ku faɗi naku ku ne suwa yasa waɗannan abubuwan da ake gaya mutane ku aje waɗannan hayaniyan ku ɗauko maganar ilimi ku yi ba shirme da shiririta ba in shirme ne da shiririta kowa ya iya amma ba za mu yi ba dan tarihi ke rubutawa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum